Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin na a daina shan kwaya. na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda yake kashi na ƙarshe a hirar wakilin Murya Amurka daga Abuja a Najeriya Nasir Adamu El Hikaya da Muktar Iliya Emedi, shugaban ƙungiya mai zaman kanta ta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment. Za mu ji dalilan da ke sa shiga wannan mummunar ɗabi'ar ke da sauƙi, amma fita ɗan da ƙyar, kuma ba duk wanda ya shiga ke sa'ar fita ba. bari mu koma abuja ga nasiru me yake jifa su yin wannan ne eh, wace riba suke ji wani daɗi suke ji a jikinsu da sai an yi da gaske kafin a samu a tsamo su daga wannan eh, matsala da suka shiga gaskiya ba wata riba da suke samu shi harkar shan miyagun kwayoyi duk wanda kaga ya fara shi akwai matakai mafi yawanci wanda suke fara shi suna fara shi tun daga suna tasowa ne a cikin abokanai ko a makaranta daga nan ake fara shi in ba makaranta ba a cikin abokane ko na unguwa su ne daga nan ake fara shi waɗansu ba a gidan suke fara kaɗan ne wanda suke fara shi a gidansu in ga kuma yaro ya fara a gidansa ko yarinya ko mata ta fara a gidansu to akwai me yin akwai ƙawa to wannan alakin iyaye ne ko alakin masu kula saboda a cikin faɗar um, harkar shan miyagun akwai matakai kwaya uku da turanci akwai abin da muke kira prevention wato kariya ya za ka kare yaro kada ya shiga wannan harka ita kuma kariyar na a cikinta akwai akwai reshe kwaya uku akwai kariya ta family wato ta iyali kenan akwai kariya ta makaranta wato school prevention kenan akwai kuma kariya ta, unguwa wato community prevention kenan to idan waɗannan yaro ya rasa waɗannan abubuwa uku ɗin to dole ne ka same shi cikin shan miyagun ƙwayoyi ba wai don riba ba ba don komai ba waɗanda suke yin sha makaranta ana fara gaya musu ne in ka sha za ka samu za ka yi karatu ko yau za mu kwana biyun bacci ba ka sha wannan zai hana ka bacci waɗansunsu kuma sukan akan ba su shawara yanzu sha'an suna cikin damuwa kamar mata mafi yawancin abin da ke sa mata shan miyagun ƙwayoyi shan mata'amali da miyagun ƙwayoyi damuwa so da suna damuwa za a ce kika sha mijinki baya nan ko wani ko an dame ki za ki samu ki bacci ki kwanta ki huta daga nan ne waɗansu ko matasa kuma wanda a aiki ne ke na gajiya da yawa sai a ce ai ban gama aiki na ba ko kuma ba na ba amma in ka sha alabukun da liptin ko da abu a ai za ka ƙara awa ɗaya biyu ko kana abu duk wanda ka shi cikin shan wa yana sha ne da niyyar ta amfani shi amma saboda muguwar shawara sai kuma ya faɗa cikin halaka to muktar wannan ƙungiyar taku ta ina nan ayyuka irin waɗannan har jihohi wajen goma sha kaci ko mm. eh, aikin ba zai ba sai da kuɗi ta ina kuke samun kuɗin gudanar da aikin ku to a gaskiya a yanzu dai magana da muke mal nasu a yanzu ba mu da wata hanya ta ta wacce muke samun kuɗi alhamdulillah abin da ya bani karfin yin wannan abu kuma na sadaukar da kaina akan zan yi shi matuƙar ina rayu insha Allah da na fara tunanin wannan kafa wannan ƙungiya sai na fara um, tuntuɓar mutane to ikon Allah duk mutane na tuntuɓa sai na same su cewa su ma kamar suna da tunani irin nawa so muna yin abu ne a yanzu dai muna yin abu ne da ƙarfin jikinmu don duk lokacin kamar last tarin da muka yi a Kano a Disamba in watan sha biyu mafi yawancin mutane suka daga jihohi daban-daban wallahi kowa ne daunoyin kanshi a lokacin ma yanzu zan ba waɗansu makwanci su suka yi a duk tarukan da zamu har yanzu ina ma'amala saboda da mutanen da suke da ra'ayi saboda kamar kasan kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu a najeriya suna da wahalar wani ɗauki kuɗi ya basu saboda yadda aka ɗan samu matsaloli waɗansu 'yan damfara ne waɗansu kuma ƙwayoyi so sai an ga me kake a ƙasa so dai muna iya mu tunda wannan abu ne wata gudunmuwa ce muke so mu bayar a cikin al'umma a yanzu dai ba mu da wani takamaimai na hanyar da muke samun mutane abokanai da da sun arziki so suke taimaka da waɗansu abubuwa amma an san irin waɗannan ƙungiyoyi kan samu tallafi daga ƙasashen ƙetare mm. eh, ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare ko mm. su hukumomi ko gwamnatoci na ba da taimako ai eh, a yanzu a cikin irin wannan taimako akwai ina akwai wata eh, drug free world su wannan ba kuɗi suke ba ba suna ba material ne kaya ne takardu wanda za su ilimantar da mu amma abin da su ba mu da waɗansu muna ta ƙoƙarin neman haɗin gwiwa da abin da waɗansu abin yana da wahalar sha'ani a najeriya irin wannan idan baka da wani wanda ya tsaya maka wanda zai maka zai ce da shi gashi yana da matuƙar sha mun fuskanci matsaloli da dama ko taro da muka yi a kano zaka ga cewa kai taro kana son ka faɗa ka mutane manyan mutane ba sa zuwa so yana da wahalar sha'ani amma dai wannan baya ba mu ni dai baya bani baya bani tsoro abinda na sa a raina zan yi kuma na san insha Allah za mu samu nasara Malam Muktar mun gode kwarai da gaske. Thank you na gode. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ni ce taku Binta Esteru da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shiri.